A shekara ta dubu biyu 2008 ne aka fara amfani da wannan sabuwar fasara da hadar kuɗaɗe da ake wa lakabi da Bitcoin a wasu ƙasashen Asiya da na Turai. Malam Yushau Aliyu wani mazaunin Abuja na daga cikin mutane kalilan 'yan Najeriya da ke da masaniya kan yadda hada-hadar ke wakana a cikin wannan kasuwa ta Bitcoin. Bitcoin wato Japan ko akwai wasu keɓaɓɓun nau'ikan kuɗaɗe da ake hada-hada da su a wannan kasuwa duk da cewa tana gudana ne ta cikin kafar sadarwa ta intanet malam yushewa aliyu ya yi ƙarin haske a'a ai daga sunan shi wato bitcoin wata kwandara ce wanda aka kirkiro da kuma aka yi mata wannan manhaja sai dai kamar yadda kowa ya sani akwai alfanu da kuma kalubale a kowace irin harka ta cinikayya da hada-hadar kuɗi ta duniya ita ma cinikayyar kasuwar bitcoin na da nata alfanu da kuma kalubale amfanin da shine yana taimakon mutane su kasuwanci kuma kasuwanci mai sauri kuma abin da zai kare darajar kuɗaɗen amma galibi abin da ya fi eh, masana suka fi mu'amala da shi shine duk abin da za ka yi da abin da ake ce ma kuɗi to ka yi da abinka ka yi kasuwanci da shi kasuwancin da kake gani ga ka gane kasuwancin sannan kuma ga abin da kake da kasuwancin naka wannan shine amma duk da haka malam Shau aliyu ya kawo shawara kan matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka domin al'ummar ƙasashen afirka irin su najeriya ci gajiyar wannan sabuwar fasahar neman arziki ta kafar sadarwar intanet to dole ne mu koma manhaja na ilimi na makarantunmu a samu masana a koyar da a ba su dama su je su koyi wannan abu sosai su gane shi sannan kuma su dawo a fasha cikin manhaja ta ilimi wanda za a fara tun da ya riga ya zo ba a san kuma iya tsawon lokacin da zai ɗauka ba ba a san kuma iya abubuwan da za a cikinsa ba. Malami Shehu Aliyu kenan wani masani kan sabuwar fasahar hada-hadar kuɗi ta intanet da ake wa lakabi da Bitcoin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.